su amfani da yan wannan mintuna domin faɗakar da kaina na kuma yan uwana game da allah ta'ala ya ammata wala ta gurwan na kuma hanyar duniya ya yan uwa musulmi ina roƙon kowa a cikin mu kada ya bari wannan rayuwa ta duniya fata rude shi maganar komawa zuwa ga Allah wani abu ne la mafarra min babu inda mutum zai gudu dole ne lokaci zai zo mutum zai koma zuwa ga Allah kinkin yanzu ne in an ce yanzu ba gobe ba ne ba jibi ba ne ba baɗi ba ne daga yau in nan mutum ya rika shirin cewa koyaushe allah zai iya ɗauke rayuwarsa inda lamarin a da ne shi yasa manzon allah sallallahu alaihi wasallam kamar da sahabbai suka ruwaito mana daga gare shi cewa idan mutum yana kalla. وليصلي صلاة مودع يوريك صلى كمرأة صلى إتك ta ƙarshe yanzu inda a za a sanar da mu daga wannan asuba ɗin ba za mu sake wata sallah ba duk baki ɗaya mu wani irin wacce irin natsuwa za ka yi a cikin sallar in aka ce maka wannan sallar daga ita ba za ka sake ba? Allah zai ɗauki ran sai ka sanda a ce lokacin da ka fara sallar kafin ka fara aka sanar da kai haka to babu wata irin nutsuwa da wani kusuri da tsoron Allah duk laifukan ka za ka nemi ka iya tuno su a lokacin a sujada ɗaya ka ce Allah ka yafe min da kaza da kaza da kaza kuma za ka ji kaman ka zagonye ka ƙare gaba wannan kuma duka idan dai akwai girman Allah a zuciya jiya na so in faɗakar da mu kan ɗaya daga cikin ayoyin da muka karanta da su ba da Allah ta'ala ke cewa Allah faddala ba'dakum ala ba'din fi rizq amma alladhina fuddilu bi raddi rizqihim ala ma malakat aymanuhum fa hum fihi sawa' afa bi ni'matillahi yajhadun Allah ta'ala ya fifita sashen ko akan sashen fi rizqi wajen arziki arziki haka muka ɗauke da larabci muke faɗi arziki arziki ana ikilakinsa ana nufin abinda Allah ke ci da mutane shi wannan kuma ba iya maganar abincin kawai ba duk abin da za ka mallaka yau duk abin da za ka mallaka da abin da za ka ci da abin da za ka sha da gidan da za ka zauna da iyalai mata da 'ya'ya duka in aka yi ikilakinsa kuma yana nufin da abin duniya da dan adam ke samu to Allah ya fifita sashen ku akan kashi? da Allah ya ga dama da ya sanya mu duk masu kuɗi rayuwar da za ta yi daɗi hmm? wani gaskiya ne a cikin kana da kuɗi za ta yi ba su daɗi kowa fa mai kuɗi ne inda a cikin kowa ya mallaki komai ba ka buƙatar komai a kowa a rayuwarka ta duniya a matsayinka na mutum da rayuwar za ta gana ba za ta yi ba ta yi saboda babu mai ma aikin komai shi ɗan adam yadda ka ganci babu mutum ɗaya daga cikin ɗan adam da Allah ya sanya shi kammalalle ne kamalan mutlaƙan kamalan mutlaƙan ai min jami'in wujuh zama ta kowace fuska ba buƙatar kowa babu wannan halitta duk abin da Allah ya halitta babu wanda za ka ce wannan yana da kamala mutlaka min jami'in wuju bi ma'ana istazmi an ba ya bukatar komai abin kowa ko ba kowa shi kaɗai zai rayu babu wannan na kaɗai nan karka cire kowa wannan magana ce ta halitta in ka zo zancen fifitawa da ba da falala suke zancen akwai masu kamala shi ma kamala shi ne kusa iri nisbiya ne ma'anar kamalin nisbi ba dai mutsalaki ba ne babu mai kamala mutlaka sai Allah ya zama shi ne kaɗai wanda ba buƙatar komai a kowa amma har manzanni da annabawa ta wannan gefen istigna'i an gani dole suna buƙatar wani wanda ba su shi sa Allah ta'ala sanya manzanni har yake gaya musu cewa Allah ta'ala ya sanya wa manzanni sun gabata kuma an sanya musu mata da 'ya'ya saboda saboda su masu buƙatar mata ne da 'ya'ya ne kamala ce ta ɗan adam an gani kamala fi ta dan adam a ce ya haihu yana da yaya wanda ko ba shi da yaya ko ɗaya bai haifa ba wannan ana ganin sa ne ta tawaya amma abun Allah ta'ala kamala ita ce lam yalid wa lam yulad amma abun dan adam kamala ita ce wani yana haihuwa shi yasa Allah ta'ala ya zaɓe wanda ya fi kowa daraja cikin annabawa a cikin halitta ma baki ɗaya shine annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ba a sanya shi ne celibacy ba wanda ba ruwansa da aure irin yadda aka samu malaman kiristoci suke ganin falala ce daraja ce ba ta aure ba ta haihuwa an gani sai ya zama cewa kuma sannan suna yin wannan ne suna cewa ai saboda jesus alaihi salatu wasalam annabi isa bai yi aure ba bai aure ba Allah ya ɗauke shi da haka suna barin duk abin da ya shafi wato jin daɗin duniya har aure barin aure mutum ya rayu ba zai aure ba shi ake kira ba sai aiko annabi sallallahu alaihi wasallam Allah bai sanya shi haka ba saboda waccan rayuwar ba kamala ba ba kamala ba sai san annabi sallallahu alaihi wasallam Allah sanya shi yayi aure kuma ya zauna da mace don ya ba da misali a ga yadda za a koyi zama da iyali a gurin ya Allah ya ba shi kuma damar ya halatta masa iya shi kaɗai banda sauran al'umma ya auri fiye da yadda sauran mutane suke aure ya buɗe ƙofar ta sadar da zumunci da ƙofar da'awa wanda mafi yawan wannan ƙofofin ta hanyar su ne ya aure a maganin sha'awa ba ce wanda zai auri kar shekara hamsin da uku hmm? shekara hamsin da uku aka gaba zancen maganin sha'awa sai dai sadar da zumunci da kuma kiran ƙabilarta zuwa ga addinin musulunci to kuma da zaman da aka yi da haƙƙoƙi da ya rika bayarwa yadda mata suke zama kowace da yake yawa an ce bai ana nufin x yauwa ana nufin gida eh, amma dai ɗaki ne da ɓangaren yin abincinsa daban da ɓangaren ban ɗaki daban haka gidan aminta da kalabar ba haɗuwa suke irin ta uwar gida da amarya ko amare irin yadda mu muke taru a tukunya ɗaya da abinda wanke ba ta ci da wanda take ci dole shi za a kuma dole ya haƙuri wannan al'adar mu ta bahaushe ka'ida kowace mace gurinta daban kicin ɗinta daban kuma kar a ce za a haɗa ta da wata sai tsuwar gida ta ba ta wani al'ada ce wadda shari'a ba ta zo da ita al'ada mun a ce komai yana zo tsuwar gida ko ita ce mai makullin fito yau ita za ta ɗebo ta bayar haka ran da duk suka bata da amarya kaka akwai matsala za ta ba ta ɗebo daidai ta ba ta yadda za ta burge miji ba wannan shari'a ba ta zo da shi a ka'ida kowace ba zancen amarya da uwar gida za ku ce an tsakko wani sabon zance ko an rikita mutane da wani abu mu muka rikita kanmu da al'adun nan eh, amma a ka'idar shari'a matar da ta daɗe da kai shekara talatin da wadda ka auro yau ta ɓangaren wajibcin ka bai wa kowace haƙƙin ta duk babu wanda aka halatta maka ka zalunce ta saboda jiya ta zo an gani yawwa akwai girmamawa da ake saboda a zauna lafiya kuma kai kanka akwai hanyoyi da za ka riƙa bi na danna kirji haka kuke ce da kansa ko yau har kaya akwai kayan danna kirji e eh, ma'ana shi ne a bata haƙuri kuma wani duk daidai ne duk za ka yi wata matar to ita wadda take gidan abinda kai wa wata kai mata ko kusa da haka ko rabi ko iri daya in Allah ya hore ba abinda za ka yi ruwa da shi ba saboda so kake nuna ma lafiya duk da sun san baka da ikilafiya ko kana kawowa dama an san kana shirin eh, eh, eh, muna fi kai ba komai wata kisa da ba ku kisar hira yadda karatu zai muke shugaban hukuma alhazai a ƙasa profesa abdullahi pakistan kuma muna hira da shi ke cewa ya je gida bayan ya dawo daga wa'azi Ya ake zancen a harkar ƙarin aure sai wata daga cikin matansa sai suke cewa sai kuma ku ta yawo kuna ta hana shirka Allah ya hana shirka Allah ya hana shirka mu kuma ku zo ku je mana shirka to shi ne sai yi ba irin ta malami sai ce ai Allah shi ya hana a yi masa shirka ku kuma Allah cewa ya nemi ku shirka yi nan zai baki ya yi Allah ne ya ce a yi ko ba Allah ne ya ce a yi a wuri abin da Allah ta Allah ya hore maka fanki ko ma saba lakum min nisa masna wa thulatha wa ruba masna biyu biyu ko ko ka tuku ko duk inda aka samu biyu ai kaga akwai daya to karin dayan nan akan ta farko menene shirka ce ita din kaiwa shirka to ita wannan shirkar a haɗa mace da wata macen a auro wata a ƙarin aure inda dai sunanta shirka to shirka ce da ta halatta shi abin da yake faɗa to amma wanda za a haɗa Allah da wani wannan ita ce babban laifi inda shi Allah Allah ne mun kuma me mu mutane ne an fahimta duk da zance ne da ya zo a cikin raha ta miji da mata amma yana ba ka misali to wannan na shigo da shi ne saboda ba mu wannan misalin da Allah ta'ala ya faɗi wallahu faddala ba'dakum ala ba'din fi rizqi Allah ya fifita sashen ku akan sashe a arziki sai Allah ya ce faman ladina fuddiyu bi raddi rizqihim ala ma malakat aymanuhum waɗanda aka fifita su su waɗanda aka fifita ku duba ku gani sai Allah ya faɗi cewa fifita su aka ya faɗa kuma na wallahu faddala ba'dakum ala ba'd bil rizqi sai yake fa man ladina fuddilu ma dinnan kan nafiyu ce yawwa nafiya fa man ladina fuddilu su waɗannan da aka fifita su wanda aka fifita su aka ba su kuɗi da yawa kenan ko arziki mai yawa yawwa ba su kasance biraddi rizqihim masu mayar da arzikin nan nasu alama malakat aimanuhu akan abinda Allah ya ba su na bayi ba su ɗauki dukiyarsu su bai wa bayansu hun fihi sawa sai su zama daidai wa daida da su da bayin nasu akan wannan dukiyar ba za su yi maka da mahalicci ya san ba za su kun gane misali ko ba gane yanzu misali kana da dukiya biliyoyi na dukiya kuma kana da barori masu yi maka aiki haka su ne a ƙasan abinka suke samun abinci yanzu ana sa ran ka ɗauko dukiyan nan gaba ɗaya ka tattara barorin nan naka duk ka zo ka ce yau da ni da ku mu zo mu raba wannan dukiyar yau da ni da ku duk daidai wa daidai ka ko biliyoyin nan duk a cikin ƙasa ce ku nawa ne ku ɗari biyu ne to a lissafa gaba ɗaya a rarraba daidai wa daida da kai da su kun wannan ya samu biliyan goma wannan ma goma wannan ma goma wannan goma kai ma goma dan ka fito da mutum ɗaya a duniya da zai iya yin za a yi na yi mutumin da ya ƙi ba da zakka za ka kawo masa ma wannan ubangida <laughs> يكون عندهم حكيم شحيح من كلي إنسان عباسي كم مرور سيني ما أنا شحيح بخيل سيني من شحيح سيني من حلاوة كم إنسان عباسي قاعد الحبوب سيبا زي باير با أما قلوين أسان يوم don haka ya uwa musulmi in dai a tsakaninmu ba za mu so irin wannan abun ba to dan me za mu yi wa Allah mu haɗa shi da wasu mu ce wani ma Allah ne wani ma Allah ne wani ma za a nemi kaza a wurinsa kuma ku fahimci abu wannan shine misalin da Allah ke kawo amma ku kar ku kawo wa Allah misalai ke ka a ƙarshe yake wala tadribu lillahi al-amsal kar ku buga wa Allah misalai kuna kamanta shi da wani in ga su misalai guda biyu insha Allah da su za mu tsaya ba so nake mu daɗe ba na yadda wanda duk suka san Allah to ba sa raƙo wani wanda ba Allah ba a kusa da Allah wajen ba shi babu yanzu annabi zakariya lokacin da ya arzikin da Allah yake bai wa maryam ai mahaifiyar maryam mahaifiyar maryam da ake shimfiɗar ba ta ɗaya an gani har ta zo ta haifi annabi lokacin da ya ga wannan ba ya roƙi Allah shi ma ya bashi ba hunalika da'a zakariya rabba ko قال ربي هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع ba ما يفعل فنادته الملائكة yayin da ya ga abin da ake wa امرأة عمران يوم امرأة عمران تيغو يا عندي إذا أبدا أكي بات أنا أرمي فيه لسولة شو سي يكي سوى آه، أبنا كي مريم من يا مريم أنا لك هذا نعم إيه مريم في ما يجرع النبي إيسا يدعى لك بات أرمي هل يكي سي متى أنا لك هذا وأنا اللي إذا كي يسمونا أرمي قالت هي من عند الله قالت هو قالت هو من عند الله inna Allah ya rizuku man ya sha'u bi ghairi hisab to da ya ga wannan shine ka aka ce hunalika daga nan ne ma'ana daga wannan darasin da ya dauka cewa Allah mai bada arziki ne ta inda ba a tsammani sai ce ya Allah ni ma a bani zuriya a gani sai arziki har da zuriya sai roƙi a bashi to ba nan ne zancen nan da ya roƙi a bashi فنادته الملائكة في ملائكة في ملائكة ملائكة اتراشي وهو قائم يصلي في المهراب ينا في المهراب ينا صلى ينا في أن الله يبشرك ألا يني مك بشارة بيحيى في تنسنك فوق حيثيك رسولا da sunansa ba a ce annan laha yi bashiruka da waladin an ka tusammi bi a annan laha yi bashiruka bi yahya kuma aka faɗi salihi ne annabi ne mutum ne da baya damuwa da harkar duniya da mata da sauransu ƙararre ne Allah ya ce annabi yahya to mune maka bushara cewa za ka haifi annabi yahya zakariya ake gaya an gani to a lokacin da ya tashi ba da amsa bayan an ba shi sako kai in kai ne ɗan adam ɗin zamanin yanzu da Allah mai za ka fara cewa in kana da tambaya dangane da wannan bushara da aka yi maka wa za ka tambaya ba wanda ya zo maka da bushara ba amma da ke annabin Allah ne da ya san Tauridi sai ce ƙala rabbi an na ya kuma ne walad bai tambayi mala'ikan ya za a in samu ɗa ba sai tambayi ubangiji saboda a lamarin neman biyan bukata annabawa ba sa sa kowa tsakanin su da ubangiji wannan shi ne tafi haka ita ma mar'i alaihi salam lokacin da aka yi mata bishara wa qalatil mala'ikatu إذ قالت الملائكة يا مريم إن الله يبشرك بكلمة من حسن المسيح عيسى بن مريم وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين ويكلم الناس في المهد وكهلا ومن الصالحين قالت بتسي يا قوم لا إخوك تبعوا لإخوك وقلت بتسي يا قوم لا إخوك يا ذائن تغفي قالت ربي سترك بني أن يكون لي ولد ولم يمسسني بشر ku duba shi yasa ake san kana karanta alqur'ani ka rika karanta shi da natsuwa kana fahimta amma mutum ya zo ya dora wa kanka rayuwar kamun kafa kullum a kamun kafa Allah ya buɗe maka kofa ka kira shi ka roƙe shi ka matso kai ake tattali ake kira zo in ka shiga matsala ana gaya maka wa in yamsaska Allahu bi durri fala kashifa lahu illa amman yujibu al da abu da'ahu wa yakhlubu su kullum yana tuna maka cewa babu mai maka in ba shi ba dole me zaka lababo kullum so kake ka nuna darajar wani da girman wani Allah zaka bai wa labarin darajar wani wanda shi ya ba shi darajar ban ji abu baka bukatar wannan karocin ubangijinka fa'i a gaban ka risina ka kaskanta ka ce ya Allah ba ni da wanda ne mai ba kai ba na yi imani da kai ya Allah ka ba ni arzikin nan matsayin nan cin jarabawan nan karatun nan ilimin nan aikin nan kariya daga abokan gaba kariya daga matsiya da sauransu duk baka bukatar ka je yau kai ne zauren wannan a baka wani dafa'i a baka menene a baka kau dabara a baka wani duk wahala ce da azabtarwa da kuma kwace maka imanin ka tsakaninka da Allah duk wanda ya yarda da Allah wallahi za ka yi mamaki yadda Allah zai ba shi kariya idan ka rayu rayuwar da Allah yake so wallahi za ka yi mamaki yadda Allah ta'ala zai kare ka daga dukkan shari amma in ka bari ka raba kafa kuma da kuke cewa a zamanin yanzu ka hau kan katanga ko in ji 'yan siyasa yanzu yan siyasa ne ne yasa ba sa san hawa ka dangar mu ita fa shirkan nan ba wanda yake san babu mai san haka zaka ji an ce wannan fa yana son katanga ma'ana shi ba nan ba shi ba nan ba ma ne ya hau kanka su na nan ba za su yarda da shi ba na nan ma ba za su yarda da shi ba har kai kanka duk mutumin da zai zo maka da fuska biyu ya zo gunka rini rini ya zo gun wancan ma rini rini kuma ko ba kwa shiri ko makamantin wannan za ka yadda da shi ka natsu da shi duk zuciya tana son ikhlasi jin munin mugu yana son mutum ke haka na kuma za ka babu ya za a kai ba ka kan shirka kai kuma kai wa Allah shirka na sha ba misalai irin wannan su ne layi ɗaya da wannan misalin bari mu dan fade su iya sun sai mu tsaya haka yanzu misalin da muke bayarwa na mutum da gidansa ai mun sha wannan misali ko kana wani a gidanka ka fita aiki ko ka je kasuwa ka je shago kana dawowa kana buɗe gidanka ka yi sallama assalamu alaikum sai ka shiga ɗakin matarka sai ka ga wani mutum gabgege a kan gadon matarsa yana cin abinci a ta tana zaune a kujera ta kawo masa abinci da ko gaisa farko ma ta kunna ka tambayi kan in za ka iya gaisawa ne ko wala ya haka hauka ne ko kuma ya faru tunda Allah ya yi ɗan adam kowa da kusurfiyar matar wane to ta wane ce ba a jarin mata babu ai sai ka fara tambaye su in ya buɗe baki yace menene ai gidana ne nima wannan din mata ta ce don Allah ya za ku rabu dole ka ce masa mahaukaci farko dula ko ka fara bincike wannan me yasa me ya za ka zo gidan iyali na kuma an same ka a ɗaki kuma an tambaye ka kace kai ma miji ne saboda ba zai yiwu ba mace ɗaya mazanta guda biyu ba zai yiwu ba in kai baka amince da wannan ba to dan me za ka ɗauki wani ka haɗa shi da Allah ka ce shi ma Allah ne nisa ba za a girmama Allah ba ko ba gane mai canza ko kana aiki a ofis kana zuwa banɗaki kana fitowa sai ga wani ya zauna akan kujerar banɗaki fa kawai kake ba kai ne darakta ji a ma'aikata ko makamancin wani kana fitowa sai ka zan mana ya haka haka sai ce ni ne darakta wani ya yaushe takardar ta zo yaushe aka fidda ni yaushe aka yi umar da taya yaushe aka yi kaza da kaza zai je tambayi na sama da shi me ya faru saboda baya son wani ya zo ya ɗau matsayin ina ce rashin son kirkan ne ya sa muke cewa juna asada sai ka ga in an baka labarin dan uwanka ya ci gaba sai ka jiran sa yana baci kun kai farin ciki bayan ba kai ka bashi ba kun baka da ikon kwacewa saboda kowa yana sha'awar a ce in faraja bi shay'i ikhtasahu Allah ta'ala bi shay'i Allah yake kwance shi da wani abu shi kadai ne ba irin ka ji ana faridu nau'ihi faridu dahrihi wahidu dahrihi duk a zamanin da ba irin sai ga mutum yana wani kumbura hanci maroka su zo su shi kadai ne ba a yi irin zama kuma wala ƙarya ne ƙarya ne shi ma ya sani ƙarya ne ka waɗannan abubuwan ya jama'a in kana da tauhidi wallahi kaga da girman kai da ƙarya da hasada da duk waɗannan zunuban sai ka ga duk ba za su zo ba shi sa ake ta maganar kullum mu mai da hankali wajen karantar da tauhidi annabawa da suka san tauhidi je ka gani tauhidin ne yake sanya su zama ba sa kariya tauhidin ne yake sa su zama suna kunyar Allah ba za su yi ba tauhidin ne yake sanya ba za su saci kayan kowa ba tauhidin ne yake an ji za su su ji ba sa buƙatar komai a gun kowa kuma ba girman kai suke yi ba haka mutane suna ɗaukar in an ce a kula da tauhidin nan kamar ana magana ne kawai akan wani abu da ya shafi zuciya ba a zantan gyaran ayyuka na waje ba haka ba ne shi tauhidi shi ne tushen gyaruwar kowanne in ba ka gyara shi ba to sauran abubuwa ba za su gyara ina da Allah ta'ala ya taimake mu ya dora mu akan tauhidi mai katse wannan hanya ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ta'ala ya karbi rayuwarmu a kanta Allah ya wayar da kanmu mu gane gaskiya gaskiya ce mu bi Allah ya wayar da kanmu mu gane ƙarya ƙarya ce mu guje mata Allah kada ya sanya ƙarya ta rikice mana ta zama mana tubuha har mu rasa inda gaskiya take ya Allah muna roƙonka Allah ka shiryar da mu ka shiryar da 'ya'yanmu da matanmu ya Allah ka shirya da Allah ka biya mana bukatunmu na alheri ya Allah ina roƙon ka duk ke zaune a wannan wuri tare da mu Allah kai masa rahama Allah ka biya masa bukatunsa na alheri Allah kai masa albarka a rayuwa Allah kai masa albarka a aikinsa Allah kai masa albarka a laborancinsa Allah kai masa albarka a kasuwancinsa Allah ka kintsa ƴaƴansa Allah ka shirya Allah ka shirya Allah ka daidaita masa lamarinsa da matansa a gida duk wani tashin hankali da damuwa da ke tsakani ya Allah kai masa maganin Allah ka sa ya cika da la ilaha illallah muhammadu rasulullah ya Allah muna roƙonka Allah ka ba mu zaman lafiya a wannan ƙasa ta Allah ka yaye mana damuwa da tashin hankali kintsa-kintsa da ake yi domin a cutar da musulunci da musulmi ya Allah muna roƙonka Allah ka mai da wannan lamarin ya Allah abin ya fi ƙarfinmu ya fi ƙarfin zancen haɗin kanmu ya fi ƙarfin zancen komai babu mai mana wannan lamari ya Allah sai kai Allah ka da mu zuwa gare ka ka sa mu tuba mu ayyukan mu Allah kuma ka tsare mu daga fadawa mu zama abin kaskantawa da wulakantawa saboda riko da addininka Allah addinin nan naka ne ba don wani abu muke nema na duniya ba a wurin ka muke neman rahama da tawfiki kuma ka samu aljanna ya Allah ka tsare mu ne wannan addinin har ƙarshen rayuwarmu